Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku ga kanun labaran duniya. Gwamnan Kano ya rantsar da shugabannin kananan hukumomi 44 da aka zaba a ranar Asabar. Rundunar sojin Mali ta ce ta halaka 'yan ta'adda akalla 40 a har-haren da ta kai a ƙarshen mako. Jam'iyyar mai ra'ayin goyon bayan Rasha ta lashe zaben 'yan majalisa a Georgia. Yanzu ga labaran yadda suke. Gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf ya rantsar da sabbin shugabannin ƙananan hukumomi 44 da aka zaɓa, ciki har da mace mai suna Sa'adatu Salisu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Kano ta ce jam'iyyar NNPP ce ta lashe dukkanin kujerun ciyamomi guda 44 a zaben da aka gudanar a ranar Asabar. Bayan bikin rantsarwar, gwamna ya shawarci sabbin shugabannin da su zama masu adalci, su zama abin koyi kuma su kasance masu sadarkarwa ga al'ummarsu. Hukumar kwallon kafar Libya ta ɗaukaka kara kan hukuncin da kaf ta yanke a kanta a dambar wasu da tawaga Super Eagles ta Najeriya a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka da za a yi a ƙasar Morocco a shekarar 2025. Jarida Alwasatili mai sharhi game da harkokin wasanni a Libya ta ce LFF na kallon hukuncin kaf a matsayin rashin adalci a gare ta ganin yadda ya mayar da ita mataki na ƙarshe a rukunin sinadi. kwamitin lafartarwa na hukumar kwallon kafar afirka ya zartar da hukuncin cewa najeriya ta samu nasarar ci da uku da nema kan libya sannan kuma ya ci tararta dala dubu hamsin gwamnatin jamhuriyar nijar ta kulla yarjejeniyar gina sabuwar matatan mai da za ta rika ta ce ganga dubu ɗari kowace rana da kuma wata gagarumar makarantar koyon ilimin kimiyya a yankin doso da ke kudu maso yammacin kasar tsakaninta da wani kamfanin kasar canada zimar a ranar alhamis da ta gabata ministan tsaron kasar wanda ke rike da mukamin mukaddashin firaminista ya jagoranci bikin sanya hannu kan takardar tare da halartar ministan kula da albarkatun man fetur na kasar shugaban kamfanin zimmar ya yi ba da cin mai yarjejeniyar inda ya ce ba za su ba mara ɗakunya. rundunar sojin mali ta sanar da kashe mayakan jihadi akalla arba'in a wasu har-haren da ta kai a yankin nampala da ke tsakiyar kasar cikin makon da ya wuce amma mabanta har-har da ta kai rundunar ta ce ta tsarwata maɓoya abokan gaba tare da karɓe babura 24 da kuma tarin makamai. RFI. Akalla mutane takwas sun mutu a arewacin Togo a wani sabon harin da 'yan bindiga suka kai. majiyoyi daga wasu mazauna ƙauyukan sun shaida cewa 'yan bindiga sun zo ne a cikin daren juma'a wayewar safiya asabar inda bayan su yi kutse a wani gida da aka tsugunar da 'yan gudun hijira suka yi wa mai gida da sauran mutane bakwai kisan gilla majiyar ta kara da cewa a wannan karan 'yan bindiga sun kai harin ne a ƙauyen margambo kuma an kiyasta akalla mutum takwas sun mutu wannan shine karo na biyu a cikin makonni biyu da yankin ke fuskanta har hara 'yan bindiga kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin sai dai a baya kungiyar mayaka masu ikirarin jihadi ta jinim ta sha kai hare-hare a wannan yankin yayin da ya rage kasa da wata guda a gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki a senegal jami'u da suka tsaye da 'yan takara sun ce sun shirya tsaf yau lahadi 27 ga wata aka buɗe gangamin yakin neman zaɓe wanda zai kwashe kwanaki 21 ana gudanar da shi ɗaiɗaiku da kuma gungun 'yan takara akalla 40 ne za su shiga a fafata da su ƙungiyoyin masu fafatuka a sudan sun ce dakarun rsf sun kashe akalla mutane 124 a wani ƙauye da ke jihar el ranar juma'a wanda ke cikin hari mafi muni da aka kai jihar tun bayan faro yakin ƙasar watanni 18 da suka gabata RFI. A Georgia, jam'iyya da ke mulki kana mai ra'ayin manufofin ƙasar Rasha ta lashe zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar jiya Asabar. Cikin wata sanarwa da ta fitar yau Lahadi, hukumar zaben ƙasar ta ce bayan ƙidaya kaso 99 na ƙuri'un da aka kada. Jam'iyya mai mulki ta samu kashi 50 bisa 100 na ƙuri'un da aka kada. yayin da jam'iyyu masu adawa suka tashi da kashi 37 bisa ɗari na yawan ƙuri'un da aka kaɗa sai dai tuni wani bangare na jam'iyyun da suka shiga zaben suka yi watsi da sakamakon bisa zargin tafka kurakurai a faransa shugaban gundumar guadeloupe wani tsibiri da ke karkashin ikonta ya bayyana tsawaita dokar takaita zirga-zirga a wasu yankuna daga bakin karfe goma na yamma zuwa biyar na safiya je lokacin da kashi ɗaya bisa hudu na faɗin yankin ke cikin duhu saboda ɗaukewar wutar lantarki an sanya dokar tsagaita zirga-zirga ne domin shawo kan tarzoma da ta balle a cikin daren juma'a wayewa asabar a faransar bakon haure ɗan ƙasar indiya ya gamu da ajalinsa yayin da aka yi runkurin ceto shi a gabar ruwan kale wannan dai shine mutum na biyu da ya mutu a cikin ƙasa da kwanaki shida in ji wata sanarwar gunduma mutumin mai shekaru arba'in a duniya ya fuskanci matsalar ɗaukewar numfashi abin da ya sanadiyar mutuwar shi jamhuriyar musulunci ta iran ta bukaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tur da allah wadda da har da isra'ila ta kai mata shi asabar ne a karon farko isra'ila ta tabbatar cewa ita ke da hannu a hare-haren makami masu linzami da aka kai a wasu cibiyoyin kera makaman iran a nata bangare iran ta faɗa cewa ƙasar na da hakkin kare kanta game da dukkanin hare-haren makiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba cikin labarin da shirin ya waya kuma a wannan karan akwai korafin da kungiyar direbobin motocin haya a najeriya ta gabatar kan tashin hankalin da mambobinta ke fuskanta inda ta ce direbobi akalla hamsin 'yan ta'adda suka halaka suka kuma yi awon gaba da wasu mutanen da dama daga kan hanyar kusau zuwa funtuwa al'ummar jamhuriyar nijar na alhinin rashin da suka yi na tsohon firaministan ƙasar hamma ahmadu wanda ya rasu a ranar larabar da ta gabata wani rahoto ya bankaɗo yadda 'yan ta'adda daga burkina faso ke amfani da wani yanki na ƙasar ghana a matsayin mafaka a turai kuwa ƙasashe ƙarƙashin jagorancin faransa sun gudanar da taro a birnin paris inda suka yi alkawarin baiwa ƙasar labaran tallafin dala biliyan ɗaya inda hararen isra'ila ke ci gaba da salwantar da rayuka gami da ragargaza ɗimbin gine-gine akwai kuma taron kasashen kungiyar brics da rasha ta karɓi bakunci a birnin kazan a farkon makon da ya kare muka kawo muku rahoton yadda 'yan ta'adda suka halaka direbobin motocin haya akalla hamsin a kan hanyar kusau zuwa puntuwa da ke arewa maso yammacin najeriya lamarin da ya sa kungiyar direbobi gabatar da korafi a kai ga rahoton wakilinmu faruk muhammad yabo sama da kwanaki goma kenan 'yan ta'adda a kan hanyar taguso zuwa funtuwa na kakkafa shingen kisan mutane a kan hanyar da bata wuce kilomita ɗari ba kuma da rabi'u adamu sakataren kungiyar direbobi ta ƙasa reshin jihar zamfara ya ce akalla direbobi da 'yan ta'adda suka kashe a kan hanyar sun kai hamsin da hudu a cikin 'yan sati biyu da suka shige to abubuwan hanyar sun zama la haula la quwwata yanzu a iya tarewa da safe bayan awa uku hudu kuma tarewa da yamma a tare to kamar eh, kimanin eh, direbobi nawa ne kuka rasa a dan tsakanin nan a dan tsakanin nan hira ka ga mun rasa mutum hamsin su amma a wannan tsakanin dan wannan kwana ɗaya biyan sitil mun sami ƙari na wajen mutum hudu da muka kuma rasawa. Baya ga mutum hamsin din. Baya ga mutum wannan hamsin din. Wannan ne ma sa akasarin direbobi da ke bin hanyar dakatar da aikinsu kamar yadda Malam Yazid yake shaida mun. Amma a matsayin magana da muke da kai ban ma iya bi hanyar nan ta da gusau in tunkare zaria. wani mazauni yankin da bai aminta a bayyana sunansa ba ya ce lalacewar hanyar ta wuce duk yadda ake tunani wallahi abin ya wuce duk yadda kaka tunani mutanen da ko gosulo an ka hada suna iya zuwa su iri mutane kuma suna mayi in zai biya yanar sai an ba shi kurkunu biyar ko kurkunu daban da da hilux ko a kwanan baya dai yan ta'addan sun kashe jami'an tsaro tara mallakar gwamnatin jihar zamfara baya ga kisan wasu soji da yan sanda a yin da 'yan ta'addan ke yunkurin garkuwa da wani bature na kamfanin shimfiɗa tituna da ke aiki a wurin Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, arafa Hausa. To a Najeriya a tsakiyar makon da ya gabata shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi wa majalisar ministocinsa garan bawul ta hanyar sallamar biyar daga cikinsu ya kuma naɗa sabbi guda bakwai yayin da kuma ya sake yi wa wasu ministocin goma ma'aikatu. Farfesa Kamilu Sanifage na tsangayar nazarin siyasa da ke jami'ar Bayero a Kano ya yi mana tsokaci a kai. To shi dai garan bawul da ake na ministoci ana yi ne domin a ƙara karsashi a wajen gudanar da gwamnati. To wannan da aka yi a yanzu a Najeriya gaskiya abu ne wanda za a ce da wuya zai wani tasiri akan matsalolin da suka addabi eh, 'yan Najeriya. kwa ya sani yanzu matsala misali ta tsaro matsalar yunwa da fatara da hawa farashi da rashin aikin yi da tsadar eh, man fetur da dai duk abubuwa da suka damu 'yan najeriya wanda ya sa tuntuni suke shauƙin su ga an banda kaman ma'aikatar ilimi babu wata babbar ma'aikata wanda abin ya shafa ta wani fuskan ma zai iya kawo wasu sababbin kace na ce ta fuskar siyasa misali a ce soke ma'aikatar Niger Delta wacce daman an yi ta ne domin a kashe wannan rigima ta 'yan ta'addar wannan guri. To bayan garin bawul ɗin da yi wa majalisar ministocin tasa a dai makon da ya kare shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya bayar da umarnin fara aiwatar da wasu matakai na rage kudaden da gwamnati ke kashewa. Abdulaziz Abdulaziz mai taimakawa shugaban a fannin yada labarai ya yi mana ƙarin bayani a kai. Shugaban ƙasa ya bada wasu umarni mai guda biyu. Na farko dai ya umarci wato rage adadin motoci da suke cikin kwamboi na manyan jami'an gwamnati sannan kuma jami'an tsaro ma shugaban ƙasa ya ce kowaye kai ko minista ne kai kada jami'an tsaro su wuce mutum biyar da za a ba wa shi wannan masu rike da manyan mukamai na gwamnati ah, sannan abu na karshe. Ah, manyan jami'an tsaro su dss da police da su gabanin rundunonin soji manyan hafsoshin soja su ma an ce shugaban kasa ya umarci mai bashi shawara akan harkokin tsaro malam nuwar cewa ya zauna da su ya yi su tsara yadda su ma duk za su rage tsayin kwamboy nasu wato da tsarin jerin gwanan motoci da su ma suke bin su To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda a ranar Juma'ar da ta gabata aka yi jana'izar tsohon firaministan ƙasar Hama Amadu, wanda ya rasu a ranar Larabar da ta gabata yana da shekaru saba'in da hudu. Muhammad Jibril ɗaya ne daga cikin makusantan marigayin ga kuma abin da ya shaidawa abokin aiki Abdullahi Isa dangane da rashin da suka yi. Hamma ya koya mana abubuwa da yawa. Hamma ba za mu iya musal da irin ramun da ya bar mana ba. Hamma mutum ne tsayayye, hamma mutum ne mai haƙuri, hamma mutum ne mai kima, hamma mutum ne mai kunya. amma ba ya gaya ma karya a filin siyasa ta Nijar yanzu ba mu san dai ba ɗin ba ga fili dai babu kamar hamma Allah ya masa gafara yanzu muna zaman makoki ba ma iya tuna kalmomi amma dai hamma ya mana komai a siyasa amma ya tafi da burin aikata Nijar Allah bai ba shi iko ba Allah ya sa can inda ya tafi ya fiye masa nan. To gabanin jana'izar tsohon firaminista hamma Amadu da aka yi sun yi tsokaci kan rashin marigayin da aka yi wanda ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mutane da suka taka gagarumar rawa a fagen siyasar jamhuriyar Nijar. cikin shekaru 35 da suka gabata kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto tare da Aisha Shehu Kabara. Wanda ya gwagwarmaya da dama kama daga tsaye da jam'iyyar MNSD nasara da kafafunta zuwa zaman gidan yari badakalar jarirai hamma Ahmadu dai ya tafi da buri mai yawa ga kasar kamar yadda Alhaji Lamini Fal magatakardar jam'iyyar Lumana reshen jihar Maradi ya ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ji kanshi da gafara kamar hamma Ahmadu a ɗauke shi a kai shi kaso ya hana kowa ya motsa kamar hamma Ahmadu a hana shi takara ya ce ba za a komi ba sai mai san ƙasar shi wasu mulki ma ka hana musu an san inda suke zuwa hamma ya mutu insha Allah lumana za ta hiddo wani hamma yan siyasa da dama sun bayyana mabambantan ra'ayi akan rasuwar wannan jigo sai dai fatan Allah ya mushi rahama Allah gafarta mushi saraka university yara suna son karatu yan ƙasa aka tauye su na bayan ka sun taso yanda ka tasa aka bar ka taso ka samu rayuwa ta duniya mai kyau kai ma ka bar wani ya daga hama Ahmadu shi ne na ƙasa eh, gaskiya zai iya tuna da hama Ahmadu saboda yama ƙasar na aiki sosai ya rike mukammai na ƙasa bai kamata a ce an manta da shi ba irin da suka yi gwagwarmaya suka rike ƙasa suka ce da ƙasa gaba ba ya ce an amince da sahamma. ko wannan rasuwa za ta kawo ƙarshen jam'iyyar ta lumana alhaji muhammadu wani mai goyon bayan hamma cewa ya yi. jam'iyyar lumana afirka da an kai kiran fartin da mutane da yawa ne wanda ya yarda su kuma ko bayan shi ya san da suna iya gwagwarmaya don jam'iyyar shi ta ci gaba. tun dawowarsa gida bayan juyin mulki dai yamma amadu bai da wata isasshiyar lafiya fagen siyasar Nijar za ta yi kewarsa lura da irin siyasa mai zafi da ya gudanar. To daga jamhuriyar Nijar sai kuma Kamaru, inda a ranar Litinin da ta gabata shugaban kasar Paul Biya ya sauka a filin jirgin sama na birnin yawunde bayan da aka shafe kwanaki da dama ana raɗe raɗe kan cewa ya mutu. Shugaba Paul Biya ya kwashe makonni da yawa baya kasar ta Kamaru, abinda ya haddasa cece ce mai zafi tare da nuna damuwa kan rashin sanin inda ya shiga. shugaban mai shekara 91 a duniya ya bayyana a talabijin bayan saukar jirginsa a Yawunde babban birnin kasar Kamaru, inda ya taka da kafarsa yake kuma gaisawa da manyan jami'an gwamnati yayin da matarsa Chantal Biya ke kusa da shi. Bayan kammala gaisawar ne jerin gwanon motocin shugaban kasar suka ɗauke shi inda suka zarce fadar shugaban ƙasa. Murna ta kaure da kide-kide bayan da shugaban ya sauka a filin jirgin inda jama'a ke nuna murnar dawowar shi a hangiyar da magoya bayan suka sanya riga ɗauke da hoton Paul Biya suna kuma nuna farin ciki. A baya-bayan nan 'yan ƙasar sun ta nuna damuwa bayan neman sa da aka yi sama ko ƙasa aka rasa tun lokacin da aka hangi fuskar shi lokacin da ya halarci wani taron ƙasar China da ƙasashen Afirka. An gaishe da Karibullah Abdulhamid na Madobi. A yanzu kuma sai batun tsaro. inda wani rahoto ya bayyana cewar mayaka masu ikirarin jihadi da ke burkina faso na amfani da yankin arewacin ghana a matsayin sansanonin ajiye makamai da sauran kayayyakin su. lamarin da ake fargabar zai taimakawa 'yan ta'addan wajen faɗaɗa ta'addancin da suke a yankin yammacin afirka kamar yadda wasu majiyoyi suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ga rahoton rikayya abba kabara majiyoyin da suka hada da na jami'an tsaron ghana da jami'an diflomasiyyar yankin sun ce da alama mahukuntan ghana sun kau da kai kan yadda 'yan tada kayar baya ke tsallakowa daga makwabciyar burkina faso domin tara kayan abinci da man fetur da ma ababen fashewa tare kuma da samarwa mayakansu da suka jikkata wuraren kula da lafiyar su a asibitoci jakadan ghana a burkina faso boniface gambila a dagbila ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa mayakan na amfani da iyakokin kasar don samun mafaka sai dai ya musanta zargin da ake cewa mahukuntan kasar sun cimma yarjejeniyar hana kai hari da 'yan ta'adda inda ya ce kasashen na ghana da burkina faso na aiki tare don fatattakar su ghana na da iyaka mai nisan kilomita 600 da burkina faso wadda ke fama da matsalolin 'yan ta'adda da suka kashe dubban mutane tare da raba miliyoyi da muhallansu. To cikin makon jiya mahukuntan Algeria suka ta sakeyar dubban 'yan kabilar Abzinawan Mali zuwa kan iyakar ƙasarsu inda a baya suka tserewa da zummar samun mafaka. Korarrun Abzinawan na zaman wucin gadi ne a kusa da garin Tanzuaten a Mali da ke kusa da iyakar Algeria yankin da a shekarun baya-bayan nan ya zame musu tudun mun tsira daga matsalolin tsaron da suka tserewa. sai dai jami'an tsaron algeria na zargin abzinawan da baiwa masu safarar makamai mafaka abin da ya sa suka tasa ƙera tasu zuwa inda suka fito kan haka ne a wancan lokaci muka tuntuɓi malam ayuba wanda ganau ne da ya tabbatar da aukuwar lamarin kana da aka samu tashin hankalin nan wanda suke zuwa daga tunzuwa kankana wahala suke zuwa saboda tunzuwa tun eh, din ya kai a bibir sisar kilomita daga tunzuwa tunzuwa ma a sama kama amma wala da kawa suke cin hanyar nan wanda dai musan da wanda lalle na gane su yi magana da su ban ga maliyan ba amma dai tabbatar tubawa dai da yan nijar da wannan duk su ne suka ciwo da daga tun zafin zuwa zuwa zuwa eh, a samuka mm. kuma kana su samu mota su taho na harlet kayan awara an ba su dole aka ce su ta daga cikin abin ga to kusan harkan mutane wa'ansu an kai motoci to la mutanen mu wallahi wa'ansu duka bisa hau motocin da ba tsammanin kamar yakin nan hudi dai ne ake yi sai da suka ga zahiri tunda yanzu a bisa mutane wanda kwarwun na dai 'yan Nijar wanda suka mutu gaskiya ba mai baka adadi kawai Allah ne zai yi abin Allah kadai san bakin mutane da suka mutu da wanda yakin ne ya Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce daga cikin dala miliyan ɗari 214 da aka yi alkawarin tarawa domin kula da dubban 'yan gudun hijirar Sudan da ke zaune a ƙasar Chadi. duka-duka kashi sha 11 na kudaden aka samu shugaban hukumar ta unhcr a chadi margaret gis ya ce har yanzu 'yan gudun hijira na dada kwarara daga sudan zuwa chadin Lokaci na ci gaba da ƙurewa. Muna buƙatar dala miliyan tamanin a cikin gaggawa domin gina sansani uku da za su iya ɗaukar 'yan gudun hijira aƙalla dubu ɗari biyu da yanzu haka ke zaune a kan iyakokin ƙasashen guda biyu. Akwai buƙatar ɗaukar mataki a cikin gaggawa domin a kullum adadin mutanen sai daɗa ƙaruwa yake yi a kan iyaka. Matuƙar ba a yi wani abu ba duk da cewa ba ma fatan haka amma lura da yadda faɗan ke tsananta sannan yake ci gaba da matsowa kusa da iyaka za a iya wayar gari rikicin ya shiga har cikin sansanoninmu muna fargabar yiwuwar masu ɗauke da makamai su yi amfani da waɗannan sansanoni a matsayin mafaka a gare su idan hakan ta faru sansanin zai iya rasa matsayinsa na wanda ke ɗauke da fararen hula mafi yawan mutane da ke rayuwa a nan mata ne da ƙananan yara ma'ana dai mutane ne masu matuƙar rauni. les personnes les plus Tumako na gab da karkarewa hukumar zaben Mozambique ta bayyana jam'iyya mai mulkin kasar wato Frelimo a matsayin wadda ta lashe zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki daga gagarumin rinjaye. A daidai lokacin da 'yan adawa suka fantsama kan titunan biranen kasar don zanga-zangar adawa da sakamakon. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na aisha shehu kabara sakamakon zaben da aka fitar ya nuna cewa daniel chafu dan takarar jam'iyyar frelimo da ta shafe shekaru hamsin tana mulkin mozambique ne ya lashe zaben na shugaban kasa da kashi saba'in da 71 a cikin ɗari na yawan kurkun da aka kada jagoran yan adawa Venancio Modlin da ya ayyana kansa a matsayin wanda ya nasara gabanin fitar da sakamakon kuwa kashi ashirin na kurkun da aka kada a zaben ya samu a zaben majalisar dokoki ma jam'iyya mai mai mulki ta Frelimo ce ta sami nasara da gagarumin rinjaye inda ta lashe kujeru 195 daga cikin 250 yayin da jam'iyyar jagoran 'yan adawa Modlin ta samu kujeru 31. Bayanai sun ce tun kafin a fara sanar da sakamakon zaben a jiya dubin dubatar magoya bayan banan Banancio Madeleine suka yi gangami a biranen Mozambique ciki har da babban birnin kasar ba su kuma bata lokaci ba wajen fantsama kan tituna cikin fusata a daidai lokacin da hukumar zaɓe ke tsaka da sanar da sakamakon zaben. To a yanzu kuma sai turai, inda ministan harkokin wajen Faransa Jean Noel Baro ya ce taron ƙasa da ƙasa da ƙasar ta karɓi bakunci don tarawa labaran tallafi ya samu nasarar tara dala biliyan guda waɗanda za a yi amfani da su wajen gudanar da ayyukan jin kai da kuma samar da kayayyakin soji. A lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen rufe taron da ya gudana a birnin Paris a jiya Alhamis, Ministan ya ce an tara wa Lebanon zunzurutun kuɗi da suka kai dala miliyan 800 don samar da kayan agaji, sannan kuma aka tara gudunmuwar kayan tsaro na dala miliyan 200. A cewar ministan, Amurka ta yi alkawarin ba da tallafin kusan dala miliyan 300, ita kuma Faransa da ta shirya taron ta yi alkawarin dala miliyan 100. Sauran waɗanda suka ba da gudunmuwa a wajen taron sun hada da Majalisar Ɗinkin Duniya. da ta ba da dala miliyan 426 Jamus ta yi alkawarin euro miliyan 96 ga kasashen Lebanon da Siriya yayin da ita kuma Italiya ta yi alkawarin dala miliyan 10 da 800. Yakin da ake yi a Lebanon tsakanin mayakan Hezbollah da sojojin Isra'ila ya yi sanadiyar mutuwan mutane sama da 2,500 ya kuma raba wasu miliyan ɗaya da matsugunansu. A ranar Juma'ar da ta gabata, shugabannin kasashen BRICS suka kammala taron su a birnin Kazan da ke Rasha. inda aniyarsu ta samar da mafita wajen kaucewa amfani da dala ya kasance ɗaya daga cikin manyan batutuwan da suka tattauna a kai musamman ganin yadda ƙungiyar ke ƙara samun tagomashi ta hanyar ƙarin ƙasashen da ke neman shiga cikinta kan wannan taro da kuma abin da ya mayar da hankali a kai bashir ibrahim idris ya tattauna da dr kasim garba kurfi masanin tattalin arziki da ke Najeriya. Ko za ka yi wa masu sauraron bayani dangane da girma ko kuma kimar wannan kungiya ta BRICS? To, gaskiya al'amari shine an daɗe ana ƙalƙashin mulkin turawa kuma mulki na dala. An mai da dala ita ce ma'aunin auna duk kuɗin duniya duk wani abu da za a sai dala. Wannan ya ishi ƙasashe da dama. amma ba su da ƙarfin da za su wannan sai Allah ya kawo ga ƙasashe yadda ba a iya da su China rasha india waɗannan ƙasashen uku kaɗai in ka ɗauki ɗimbin jama'a su sun fi jama'ar da ke cikin duniya rabin jama'ar duniya tana cana da india da rasha to kuma suka haɗa da brazil da south africa kaga su biyar suka fara yanzu eh. ana magana ƙasashe talatin ina tabbatar ma kahin nan da shekara biyar sai kaji sun kai hamsin tamanin domin kowa wancan abun ya ishe shi neman mafita ake. Lura da yawan mutanen da ka faɗa suke waɗannan ƙasashe na brics ya zama dole a saurare su dole a yi da su a duniya wannan tabbas ne domin kowa yana son kasuwa yanzu idan ka ɗauki china ana magana biliyan ɗaya da rabi ka ɗauki india ana magana biliyan ɗaya da rabi kowace daga cikin ƙasar nan ta fi yawan mutanen da ke ƙasar turawa da amerika su ko su american da turan suna son su yi wani abubuwan su mutanen na saya so saboda haka ba yadda za ka yi inda kasuwa ta ka ce za ka yanke hudda da ita so ni ina gani dai lokaci ne kawai amma tabbas wannan abu zai tabbata kuma zai zama alheri ga tattalin arziki domin akwai abun da muke cewa ba ma son monopoly hmm. ba a son abu a ce kaifi ɗaya ne duk lokacin da abu kaifi ɗaya ne za a wahala